a saurara mu daga nan nauyi banda koka banda koka kawai ka ɗan kama hannu kwanta idan ka gaba wannan dabban ɗan gidan alhaji ka ɗaure hannunka shafan audin kin ga kai ma ka ɗaure domin jama'a suna buƙatar wannan dabban dan gwashi da layi ya kira nan ake son a yi magana kan babi ya kai ba ga ta gida ko Allah ya mai rubuta ba hari daga bangaren mata ba arewa Allah mai rubuta yau da labari banda kokawa banda ka hannu kawai a kwanta yawa shi ne magana banda sake fili ana yin sa wannan shi ne dan gidan alhaji daga bangaren arewa wannan kuma shi ne shagon audin tinga daga bangaren kudu bada daga kamar mai bosa yau da kallo wani labari alhaji maganin na kawafi idan ka gina ka fada rani a to kuma maganin kuɗi ko kada yan kallo ya zo take ku biya yan kallo yan kallo su biya ku Allah kamar mai bosa Ɗan galabi ba iya kallon ka na yan kwashi da ciyaman lawan kanya da uban mutumin dan bata uban daki da maganin kukana kuma da alhaji abu mai shadda kizina mutumin da ya koya ramso ya fi goma da shadda Allah ɗiga mai karya yau da kallon labari sai ya da da